yau 25 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 da hudu wanda kuma ya tazo daidai da uku ga watan takwas miladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi da jihar Bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul isra gabanin mu shiga karatu kai tsaye abu na farko akwai taziya ta rasuwar ɗaya daga cikin malaman ƙasar nan kuma manyan malamanmu shek Isa Waziri wazirin Kano muna yi wa junanmu ta'aziyya da sauran yan uwa mutanen Kano da kuma sauran musulmin Najeriya duka da ma Afirka baki daya Shek Isa Waziri ɗaya ne daga cikin fitattun malamai sanannu waɗanda suka ba da gudunmawa matuƙa da gaske wajen tarbiyyar al'umma sun amfanar da al'umma da iliminsu yana ɗaya daga cikin malamai wanda ake sauraron karatuttukansa kuma ake jin daɗin abubuwan da yake faɗa ba a san shi da hayaniya ba ba a san shi da harguwa ba wanda ya san shi ya san mutum ne wanda a koda yaushe yana faɗar abin da ya yarda shi ne gaskiya abinda yake gaskiya kuma baya jin tsoro ya faɗe shi sannan kuma ba a san shi da ya faɗa ga waɗanda suke faɗar gaskiya tunda shi mai gaskiya ne mai faɗarta kaga ba zai faɗa da masu faɗar gaskiya ba wannan shaida ce da kowa zai bayar akan wannan bawan Allah yana cikin sa'anin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi don lokaci ɗaya da suka yi karatu kuma da dama mutane da dama sun fa'idantu da iliminsa ni kaina mai magana ya koyar da ni ya koyar da ni lokacin ina ss1 a gwamnan arabic teachers college gwale lokacin shi yana mataimakin principal lokacin ya koya mana tafsiri ga shewa Allah da ikonsa a wajen sun tafsiri muke masa addu'ar Allah ta'ala ya ji kansa don haka muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya yalwata masa kabarinsa ka da ya yi na alkhairi Allah ya sa masa a mizaninsa abubuwan da yayi na kurakurai Allah ya fi masa Allah ya fi masa abin da ya bari na zurriya Allah ta'ala ya albarkace su zurriyar da ya haifa da kuma zurriyar da ya wa da dukkan al'ummar da suka amfana amfana da ilimin sa zurriyarsa ce ƴaƴansa ne jikokinsa ne to Allah ta'ala ya musu albarka Allah kuma ya ba mu hakurin wato juriyar rashin sa da kuma ladan hakurin kamar yadda muka saba akwai tambayoyi da muke ansawa kafin mu shiga karatu wannan yana tambaya cewa ya ga wasu idan sun tago daga sujada za su tashi tsaye sukan dunkula hannunsu to wai shin hadisi ne ya zo akan haka sannan tambayar su ta biyu yana cewa idan za a fara ƙidayen ranaku ko kuma kwanaki ya ce dare ne yake fara zuwa ko kuma rana tambayar farko ya tambaya cewa idan za a tashi ana dunkula hannu yayin da aka zo tashi wato a dogara akan hannu bayan an dunkule shi ya zo ne ko kuwa ba wani hadisi akan haka akwai hadisi hadisi ne hasan yana cikin al-mu'jam al-tabarani al-awsat al-mu'jam al na tabarani hadisin abdullahi dan umar wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam a sallah ya kasance idan zai miƙe tsaye cewa ijma'i ne na malaman musulmi duka cewa dare ake fara gabatarwa sannan yini dare ake fara gabatarwa sannan yini cikin littafin badaiul fawaid na ibn qayyim ya kawo asar na Ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa kullu yawmin laylatuhu qablahu illa yawmin illa yawm arafa fa inna laylatahu ba'dahu kullu yawmin laylatuhu qablahu yawm illa yawm arafa fa inna laylatahu ba'dahu to kowane yini daransa ne yake gabatarsa sai yinin arfa shi yinin arfa ana lissafa daren da ya zo bayansa shi ma a cikin daren arfa ne shi yasa wanda ya samu wani yanki na ya tsaya ya samu wani yanki na dare ake cewa ya tsaya ya samu tsayuwar arfa amma in ba wannan ba to duka duka wani wani ne to daren da ya gabace shi shine daren sa a yau muna ranar asabar to daren da zai zo rana ta faɗi to mun shiga daren lahadi idan aka ce yau alhamis to daren da zai zo shine daren juma'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a hadisi sahihi da abu huraira ya rawaito cewa kada ku keɓance daren juma'a da kiyamun laili ko yininsa da kada a keɓance daren juma'a da kiyamun laili ko a keɓance yinin juma'a da azumi wannan bil ittifaq malamai sun ijma'i ana nufin da ran alhamis da daddare ka kama kiyamar dare wannan shi ake shi ake nufi ba wai ana nufin ranar juma'a da zo ta yi ce sai kuma da daddare shi ake shi aka hana ba a'a ana nufin ran alhamis da daddare to wannan daren shi ne daren juma'a saboda ka shi lissafi yadda ake gudanar da shi a musulunci da zarar rana ta faɗi da shi kenan wannan yinin da ya gabata ya wuce an shiga kuma ranar da aka zo gaba sauraka da zarar rana ta faɗi ku shi kenan an shiga abin da za a zo gaba shi yasa a ganin wata idan aka ga watan ramadan a daren da aka gaishe to an shiga ramadan saboda haka mutum ya tashi ya kiyamun laili to ya kiyamun ramadan yana za ta ga masallatai idan aka ce an ga wata kuma dare bai yi ba sukan yi tarawihi a dara. saboda wannan daren ramadan ne daren ramadan ne an shiga an shiga wannan wannan wata din na na ramadan rara an gaishe kenan an shiga wannan shine abinda aka sani a musulunci a lissafin bature shi sai sha biyu dare yayi sannan za a shiga daya yinin a lissafin bature shi sai sha biyu ta yi Baka sha biyu da minti ɗaya to an shiga an shiga rana ta gaba amma a musulunci da zarar rana ta faɗi shi kenan wannan kuma yana cewa muna neman bayani ne akan mutum ya ci kifi kuma ya haɗa da nono shin an haramta ne ko kuwa to ba wani hadisi ko wata aya da ta ce kakka ci kifi ka hada da nono wanda babu wata babu wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma wata magana ta wani likita a iya sani na da yace idan an yi haka za a samu wani matsala akwai misali da malaman nahawu suke a cikin littafin nahawu dan suka zo wajen al-maf'ulu ma'ahu المفعول معه شيء لا تأكل لا تأكل السمك وتشرب اللبن to sai suke kawo misali a matsayin misali kawai shi ke da yau da gobe sai ya zama sai ya zama hadisi sai wasu suke ɗauka ma hadisi misali ne su suke bayarwa kuma aka yi rashin dace misalin sai ya zama da ba haka ba ne. sai kada ka ci kifi kuma ka haɗa shi da nono su suna kokarin su gaya maka ya zaka yi irabin wato wannan fi'ili da ya biyo bayan wannan wawul afafi din da kai akafin sa akan la ta'kul wa tashraba ko wa tashrabu ko wa tashrab shine kawai su suke so su bayyana wannan wawul din za yi zama wawul ma'iyya ce sai ka ci ce wa tashraba al-laban wa tashraba al-laban ta zama wawul ma'iyya ce ma'ana ka hada shan cin kibi da su kawai bukatar su su yi irabin wawu amma daga baya tafiya ta yi tafiya sai aka rika mazatan cewa to ko haramun nema kai ko yana cutarwa kai ko hadisi nema. Shi kenan sai ma kuma gama gari sai suka rika watsawa a matsayin a matsayin hadisi nema. annabi ya ce kada annabi ya faɗa haka ba yasa littafan nawo za su ce ka ka. kamar ka ce Shi kenan sai kamar ka ce ya zama kamar manzo Allah ya ce ko ya zama manzo Allah ya ce ba ma kama ba saboda ka wannan ba hadisi bane kuma a yawa wasu suna cewa ba wani ma wani ma cewa ya fi samun ma lafiya idan ya hada su biyu wato ya fi samun biyan bukata ji kamar speaker ta dauke ko wannan kuma ina ga mun tsaya haka dan saboda lokaci fala ah, abubakar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا نعم الله تعالى يتي وجعلنا الليل والنهار آيتين كما من سنة دري ديني زما على مومي قدابيو آيوي قدابيو فما حونا آية الليل سيمك شافي آية دري وجعلنا آية النهار مبصرة kuma muka sanya ayar yini ta zamo mai haskakawa litabtahu fadlan min rabbikum domin ku nemi falala daga ubangijinku wali ta'lamu adada sinina wal hisab kuma domin ku san adadin shekaru da lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane abu mun yi bayanin sa bayani daki daki wannan aya ubangiji ta'ala yana ƙara jawo hankalinmu zuwa ga dalilai waɗanda suke tabbatar da uluhiyar ubangiji da rububiyarsa cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa kada a haɗa wani da shi wajen bauta cewa shi ya yi halitta komai da komai da kake gani a sama ko ƙasa halittar ubangiji ce ba halittar wani ba sannan kuma alamomi ne da suke nuna ɗayantakar ubangiji da suke nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ne kuma suke nuna cewa shi ya cancanta a bauta masa dare da rana ko yini ko dare da yini ko rana da wata waɗannan dukkaninsu manyan alamomi ne da suke tabbatar da samuwar mahalicci da kaɗaitarsa wajen bauta. kamar yadda Allah ta'ala yake cewa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shams wal-qamar la tasjudu lish-shams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun yana daga cikin ayoyin Allah ash-shamsu al-layl wa nahar dare da rana ko dare da yini suna daga cikin ayoyin Allah haka nan rana wato shi kaskon rana din kansa da shi kaskon wata din kansa sannan Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku ce za ku yi wa rana sujjada ko wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku ku yi sujjada ga Allah wanda shi ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun idan har ya zama shi kadai kuke bautawa saboda haka rana da wata da dare da rana da yini da haske da muke gani dukkan su ayoyi ne da suke nuna Allah ta'ala shine mahalicci shine mai gudanar da su domin in ka dubi gudanar su a sararin samaniya da yadda suke tafiya da yadda suke fitowa su faɗi ko su ɓace da yadda rana yake wata yake fara budowa yana jaririnsa har ya yana girma kaɗan kaɗan har ya cika ya zama wata ɗan daren sha hudu sannan ya dawo yana raguwa kaɗan kaɗan har ya dawo ya ɓace a daina ganinsa yana kuma tafiya bisa wannan tsari tun lokacin da Allah ta'ala ya halicci sammai ya halicci ƙasa haka yake bai taɓa canzawa ba kuma yana biyayya ga wannan tsari guda ɗaya da Allah ta'ala ya ɗora shi a kansa wannan babu shakka alama ce ko dalili ne da yake nuna maka cewa wannan wata ɗin ba shi ne abin bauta ba shi ma wani yake bautawa ko shi ma Allah ta'ala mahaliccinsa yake bautawa sannan ba shi yake gudanar da kansa ba lalle gudanar da shi ake sannan lalle horar da shi aka yi wato Allah ta'ala ne ya horar da shi bisa ga wannan tsarin bisa ga wannan tafiyar kamar yadda yake cewa wa sakhara lakum al-laila wan nahara wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhara lakum al-laila wan nahara ya hore muku rana da wata da'ibaini tutur ko da yaushe haka suke gudana ba tare da an samu tsaiko ba haka nan ya hore muku al-laila wan nahar duhun dare da kuma hasken yini duk wannan horewa ce ta ubangiji inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وبنجي يجي للي وبنجي جنكو wato lalle mahaliccin ku wanda ya kage ya kage halittar ku ya samar da ku daga babu shine rabbukum shine allazi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halicci sammai ya halicci kasa thumma stawa 'ala al-'arsh fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan al-'arsh yughshi al-layla nahara yana rufe duhu da yini yatlubuhu hafita yinin yana neman duhun da gaggawa ko shi ma duhun yana neman yinin da gaggawa wato kowanne yana biyar dan uwansa da wannan ya tafi to wannan ne zai zo da wannan ya zo wannan ya tafi haka suke dab da dab ba a samun tsaiko ba a samun tazara tsakaninsu wa shamsa wal qamara wan nujuma bi amri da rana da wata da taurari dukkaninsu ababan horewa ne da umarninsa wato dukkaninsu suna bin umarnin Allah ne kuma Allah ta'ala shi ya horar da su bisa ga wannan tsari da suke tafiya a kansa saboda haka alalahul khalqu wal amru ku tabbatar da cewa halitta ta Allah ce shi kadai kuma ba da doka yi kaza bar kaza umarni wannan shi ma nashi ne shi kadai tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah ubangijin duniya sun yawaita saboda haka waɗannan ayoyi ne da Allah ta'ala ya samar wanda suke nuna cewa Allah ta'ala shi ne mahaliccinsu to ubangiji ta'ala yana jawo hankalin ɗan adam ne zuwa ga waɗannan ayoyin domin ya fahimci cewa duk girmansu da yadda suke ba da mamaki ba su ne abin bauta ba domin akwai waɗanda suka bauta wa rana akwai waɗanda suka bauta wa wata akwai waɗanda suka riƙa yi wa rana sujjada suka riƙa yi wa wata sujjada kamar mutanen saba yadda Allah ta'ala ya ba mu labari kissar annabi Suleiman tare da hudhud cikin suratu suratul naml ni wajadtu imra'atan tabikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min duni Allah وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون yake cewa na sami na samu mutanen saba wata mata ce ma take musu sarauta wa utiyat min kulli shay an ba ta abubuwa da yawa wala ha arshun azim tana da wani katafaran wato gadan sarauta yake cewa wajadtuha wa qaumaha ya'buduna yasjuduna lish-shamsi min dunillah na same ta ita da mutanenta suna yi wa rana sujjada ba Allah ba shaitan ya kawata musu ayyukansu ya hana su bin tafarkin gaskiya saboda haka ba za su shirya ba kaga waɗannan mutane ne da suka rika bautar rana haka nan mutanen annabi ibrahim alaihi salam ya zo ya same suna bautar rana da wata da taurari su ne sabi'awa ya same su abinda suke bautawa kenan har yanzu a can arewacin iraq har yanzu akwai su masu bautar masu bautar rana masu bautar wata masu bautar taurari har yanzu akwai burbushin su suna nan to annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya tashe shi cikin waɗannan mutanen da suke zaton cewa waɗannan manya-manyan halittu waɗanda suke ɗauke da irin wannan labari mai ban mamaki ya kamata a ce su ne ake bautawa da haka suke bauta musu cikin irin abin da Allah ta'ala ya nuna wa annabi Ibrahim na malakutus samawati wal ard ya nuna mata yayi amfani da hikima ya yi shimfiɗa don ya nuna wa mutanensa cewa waɗannan abubuwa da kuke gani a sama ba su ne abin bauta ba domin suna samun canjawa daga yanayi zuwa wani yanayi lokaci za a same su wani lokaci a neme su a rasa ubangiji kuma yana nan tare da kowa tare da komai a kowane lokaci da iliminsa da saninsa da jinsa da ganinsa baya fakuwa gabarin wanda yake bauta masa to shi ne Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wa liyakuna min al muqinin falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين yake gaya wa mutanensa Allah yake cewa haka muka nuna wa annabi Ibrahim malakutas samawati wal ard abubuwan da suke da suke mallakin mu a sammai da abubuwan da muke da muke mallakar su a ƙasa muka nuna wa annabi Ibrahim yayin da dare ya nutsa da duhunsa ya yi duhu sosai ya tsala ra'a kaukaban sai ya ga tauraro ya fito yana haske sai ya ce ga ubangiji na nan ya faɗa haka domin ya kai ga ba su hujjar cewa wannan ba ubangiji ba ne hada rabbi falamma afala yayin da ya bace domin yana kawakin ne sayyara abinda taurari ne waɗanda suke fitowa su bace da yadda ya bace qala la uhibbul afil yace kai ba zan so wanda yake bacewa ba ya kamata ubangiji na ya zama yana tare da ni ko da yaushe sannan kuma sai ya ga wata ya ce musu haza rabbi ga ubangijin nawa nan falamma afala yayin da ya bace qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin ce in dai ubangiji na bai shirye ni ba kaga ashe ya san cewa yana da wani ubangijin ba wannan ba da suke kira ila illa ya yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhallina kaga ashe yana fahimtar mutanen sa bakattu ne kuma ya fahimci cewa yana da wani ubangiji saboda ka annabi ibrahim bai taba shirka ba kada wani ya ce ai annabi ibrahim ya taba ce ma wani abu Allah a ya faɗa da tanazzulan yadda suke faɗa to amma a kokon zuciyarsa a ya san akwai Allah ya san yana da ubangiji wanda shi ya halicci sama da ƙasa ya halicce shi ya aiko shi saboda haka da rana ta fito sai ce haza rabbi haza akbar ga babban nan ga babban nan falamma afalat yayin da ta tafi ta fadi qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ya mutane to yanzu dai kowa ya gane wanda ba za su zama alloli ba waɗannan abubuwa ne da kuke hada Allah da su kawai amma ba su ne abun bauta ba ni ba na da abin da kuke bauta inni wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushriki na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kage halittar sammai da kasa kuma bana ɗaya daga cikin masu hada Allah da wani bana cikin masu shirka saboda haka waɗannan mutane ne waɗanda suka bauta wa rana da wata da taurari Allah ta'ala ya bamu labarin su a tarihin adama Allah ta'ala ya bamu labarin cewa an samu irin waɗannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da zo da shi na alhanifiyati samha addinin da yake gujewa dukkan wani abin da yake shirka ne ko wani abin da zai zama yayi kama da shirka ko zai kai mutum zuwa ga shirka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana al'ummar sa su yi sallar nafila yayin da rana ta fara hudowa da lokacin da dab ta tafi faduwa wannan lokacin da ta yi ja kafin ta yi haske wanda ba ta dago ba to haka hana yin sujjada ko kai sallah a lokacin haka nan lokacin da ta za ta fadi ta yi wannan fatsa fatsin ta yi ja to nan ma aka hana mutum ya yi nafila saboda a daidai wannan lokacin ne su masu yi mata sujjada suke faduwa su yi mata to dan kada ma kai dai an san Allah kake wa sujjadar a lokacin ba ita din kake wa ba to amma kada kai wani amma da ya kama da nasu ka ƙaurace wa ka kauce wa dukkan wani abu ma da ya kamaicece ne ya da bautar wani ba Allah ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to duk wanda yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na saddin zari'ata ila shirk duk abinda zai kai ga shirka ko yayi kama da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam yana toshe kofa zuwa gare shi sannan Allah ta'ala ya gaya mana cewa wata ubangiji ta'ala ya sanya shi manazil wato manzila manzila ne hmm. rana kuma ita ba a sa ta manzila manzila ba ita hayya ɗaya ce ta iyaka dai tana tafiya a cikin abrash ɗinta burji burji nata amma shi wata shine yake tafiya akan a cikin manzila wato masaukai masaukai har guda 28 wannan duk watan duniya da zai hudo ya faɗi sai yayi tafiya a cikin waɗannan waɗannan manazil ɗin Allah ta'ala ya ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urdunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la layli sabiqi an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ubangiji yace wal qamara qaddarnahu shi wata mun kaddara shi wato masaukai masaukai manzila manzila in ya fito yana wannan manzila gobe kuma zai hau manzila ta biyu sai ya kara haske jibi kuma ya hau manzila ta uku sai ya kara haske har sai ya kai daren sha hudu ya cika sannan kuma sai ya shiga gangara ya shiga raguwa har sai ya je kwana 28 sannan sai ya ɓuya ya ɓuya kwana biyu idan watan mai 30 ne ko ya ɓuya kwana ɗaya idan watan mai 29 ne to wannan shine abin da Allah ta'ala ya sanya wata a kai ta kuma rana tana tafiya bisa hay'a guda ɗaya bisa hay'a guda ɗaya ubangiji ta'ala ya ya gaya mana cewa sama ya sa taurari na lissafin shekara shi ne wasu ma'i zatul da ina rantsuwa da sama ma'abociyar taurari na lissafin shekara tabaraka allazi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala Laila layla nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ubangiji ta'ala ce albarkar ubangiji wannan da ya sanya wato burji burji taurarin lissafin shekara ɗin goma sha biyu a cikin sama sannan kuma ya sanya wata mai haske a ciki wato ita rana tana wato tana da haske wanda yake nata ne amma shi wata haskensa daga hasken rana yake samun shi domin kun san wata shine mafi karancin jurbi samawi da ya kusa ya fi kusa da duniyar mu shi ne ya fi kowanne kusa shi ne mafi kankanci bai fi rubu'in duniyar ba bai yi girman rana ba haka tazarar ta tsakanin mu da shi ba ta da yawa wato in ka kiyasta da tazarar rana shi abinda suke cewa matsakaicin a kilomita da ke tsakanin duniyar da muke zaune a cikinta da rana matsakaicin kilomita na kusa yana sama yana ƙasa ne to a matsakaicin yanayi matsakaicin tazara da ake samu shi ya samu kilomita 380 to amma ka kiyasta da rana wacce ana cewa tazaranmu da ita wannan duniyar da muke zaune a ciki tazaranmu da ita ana magana kilomita miliyan 150 kaga ai shi ko kusa yake to shi kaga sai Allah ta'ala bai sa shi ya zama ya zama kamar rana ba da take da wutarta ta rana wuta ce wuta ce wadda inda take kusanci da da mu haka ai da gaba ɗaya ta kone ta kone duniyar da ba a rayuwa ba za ta yi a duniya. komai zai kone ruwa da ka sani duk zai zai kone a ƙasa za ta kone dan adam ba zai iya rayuwa ba dabbobi tsirrai ba abin da zai rayu saboda haka ita sai ya zama da nisanta da mu ba kaɗan ba ne to ita shi wata yana samun haskensa ne daga hasken rana shi yasa ubangiji ta'ala yake kiranta ita siraj sai kira wata fitila shi kuma wata sai kira shi haske nur wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wa ja'ala ash-shamsa siraja tabaraka alladhi ja'ala fi as-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan shi da ita ce rana wa qamaran munira da kuma wata ne haske saboda haka shi daga wannan yake samun yake samun abin nan dinsa ita rana ubangiji ta ala ya sanya tafiyar rana muna muna amfani da lissafin tafiyar rana ne wajen almanafi kamar da ibnu al-arabi al-maliki yake faɗa muna amfani da ita wajen tafiyar ta da faduwar ta wajen manafi wajen kasan lokacin lokacin damana lokacin rani lokacin girbi lokacin wannan da lissafin lissafin rana ne a lissafin wata bane shi kuma wata Allah ta'ala ya sanya mana shi lil manasik saboda abin da ya shafi bautar Allah abin da ya shafi azumi abin da ya shafi haji yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambaye ka game da sha'anin yan jiran wata Allah ce kul ce hiya mawaqitu lin-nas ubangiji ya sanya ta ne domin gane lokutan ibada ga mutane wal hajji da lokacin hajji yasa ce al-hajju ashhurun ma'lumat saboda watanni ne kamariya ba shamsiya saboda watan zulqa'ida watan zulhijja watan eh, bin watan shawwal watan zulqa'ida a watan zulhijja watan bin shawwal zulqa'ida zulhijja waɗannan sune watannin hajji guda uku Sune watannin hajji guda uku to ubangiji ya sanya wannan haka nan abin da ya shafi iddar mata mace wacce take bata bata bata haila saboda tsufa ko kuma saboda kankanta ko zai ce ta yi idda da watanni da wani wata za ta yi lissafi shine da wannan watan kamari wata mai hudowa ba lissafin ba lissafin shamsi ba ba na rana ba wallahi ya isna min al-mahid bin nisa'ikum in irtabtum ah, wallahi ya idda min al-mahidi nisa'ikum in irtatu wallahi lam lam fa iddatuhunna thalathata ashhur wallahi lam yahidna wallahi ya'idna min al-mahidi min nisa'ikum fa iddatuhum in irtabtum fa iddatuhum thalathatu ashhur wallahi matan da ba sa haila suka yanke kauna daga haila saboda tsufa ko shekaru daga cikin matan ku to idda su shine wata uku haka nan waɗanda saboda kankanta kaga ka lissafa da lissafin watanni wannan kamari haka nan matan da suke mazajen su suke rasuwa su basu su ba ka sanya iddar wato ta kaba ta matar da mijinta ya rasu ta ma za ta yi amfani da wannan wata ne wanda yake kamari والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة waɗanda suke rasuwa daga ku su bar mata za su zauna su yi jira su yi zaman takaba. wata wata hudu da kwana goma to duk wannan ubangiji ta'ala ya sanya tafiyar dare da rana da tafiyar abin nan yini ya kasance wani abu ne na lissafi lissafin da zamu yi na shekara ko kuma lissafin watanni sannan ubangiji ta'ala ya sanya rana da take hudowa ta faɗi ta hudo ta faɗi sai wani ita gane lokuta lokutan lokutan sallah lokutan sallah nan ubangiji ta'ala ya ya hada fahimtar su da da hudowar rana da faduwar ta aqimis salata li duluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimis salata tarafay an-nahari wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-zakirin kaga anan ubangiji ta'ala ya faɗi lokutan sallah ne aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl saboda lidoloki shamsi wanda ya kunshi sallar azhar da sallar asr ghasaqil layl ya kunshi sallar magriba da sallar isha'i sannan wa qur'an al-fajr shine sallar asbahi kaga salloli biyar duka sun fito haka nan ubangiji ta'ala da yato aqimus salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl illa al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at tarafay nahar sune waɗannan salloli naili wa zulafa min al-layl sune sallolin da suke cikin dare kaga su ma duk sun fito wa sabbi bihamdi rabbika wasbir ala ma yaquluna wa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ala'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda ubangiji ta'ala ya ce wa sabbi bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da gode ubangijinka wanda ita ce sallah da muke yi qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana ita ce wace sallah kenan sallah asubahi wa qabla ghurubiha kuma kafin faduwar rana ita ce sallah eh? sallar la'asar an samu sallah azhar an samu sallah asubahi an samu kuma sallar la'asar qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha sannan aka ce wa min ana al-layli fasabbihu ana al-layl ita ce sallar sallar isha'i sannan wa atrafan nahari atrafan nahar rana ɗaya ne yana taraf guda biyu taraf na farko shine lokacin da rana ta yi zawali taraf na biyu kuma lokacin da ta faɗi daga an samu sallar la'asar eh sallar azhar afwan sallar azhar da kuma sallar magriba kaga salloli guda biyar sun sun fito dukkanin su ubangiji ta'ala ya hada ya hada mana lissafin su da tafiyar rana saboda aka tafiya rana da hudowar rana da faduwarta da zuwan dare wannan duk abu ne da ba dan shi ba dan adam ba zai iya gane tafiyar lokaci ba ba zai iya gane tafiyar lokaci ba saboda aka wata ni'ima ce da ubangiji ta Allah ya wa adam kuma da a ce Allah ta'ala ya sanya yini ya zama gaba ɗaya wato yanayi ya zama gaba ɗaya yini ne rana ce ba ba dare to dan adam ba zai samu ba zai na farko ba zai iya gane ba zai iya gane lissafi ba tunda zai gane cewa yau gobe jibi ba zai gane wannan ba ya zai gane asabar lahadi ne tun talata laraba wanda duk ba za su gani ba saboda duk gaba ɗaya yanayi ɗaya ne ba zai ji daɗin rayuwar ba saboda jiki yana buƙatar hutu kana buƙatar in ka yi aiki ka gaji ka je ka samu ko lokacin da za ka yi bacci ka huta lokacin da ya dace a yi bacci a huta shine lokacin dare ba lokacin da rana ba da rana in ma ka kwanta wani zai zo tare saboda shi a lokacin ba bacci amma da daddare wannan uniform ne kowa lokacin baccin sa ne saboda haka wannan ma ba zai samu ba sannan manafi na rayuwa ita kanta rayuwar ba za ta yiwu ba saboda akwai abubuwan da suke bukatar duhun daren akwai kuma sanda suke bukatar rana inda a ce duk zai zama dare shi ma ba zai yi ba shi ma wahala da adal zai shi kullun dare ne ba ba ba kakkautawa ba rana haka ga hatta kujuba kujuba da harkokinka na kasuwanci da harkokinka na aikace aikacen ka duk ba za su yi yadda kake so ba saboda dare ba zai yi ba zai dace da wannan da wannan abin nan ba shi yasa ubangiji ta'ala ya tuna wa dan adam wannan ni'imar da ya masa yadda ya raba masa yinin sa'awoyin nan guda 24 sa'o'i guda 24 ya raba masa su gida biyu ya raba akwai bangare daya yini bangare daya kuma dare duk da wannan zai shiga wannan wannan zai shiga wannan suna cin bashin juna wanda ya ci bashin wannan wannan ya biya shi to amma duk bashin da zai ci ne ba zai cinye ba wancan ba sun ce a cikin al-aqalimul mu'tadila wurin da suke madaidaita to babu yadda za a yi dare ya kwashi yini ya kwashi awoyin yini sama da wato ya kwashi awoyi sama da goma sha biyar wancan kuma tara ko shi wannan ya kwashi sha biyar wancan kuma tara wato baya wuce haka a a yankunan da suke madaidaita ba yankin da yake da yake da abin nan ba kamar irin mutanen Scandinavia din nan irin wajen Norway din nan su za a samu wani lokaci dare yayi yayi wata uku wata shida ana dare ko wata shida ana rana da mutum rana ta hudu sai bayan wata shida kuma ta fadi to kaga wannan ka je ka ga ya suke ya suke rayuwa shi yasa Allah ta'ala ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litabtaghu min fadli litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ubangiji ce ku fada mu lau da a ce ubangiji ta'ala ya sanya muku dare ya zama sarmadan har abada wato ya miƙe ila yawmil kiyamati ba rana ku ga min wane ne zai kawo muku rana akwai wani bakaniki ko wani injiniya da zai muku wata rana za ka rika ba ku haske kullum ta hudu ta fadi eh man ilahun ghairullah yatikum diya afala tasma'u ba ku ji ne da aka yi magana dare sai aka rufe ayar da ji saboda ji ya fi amfani da daddare ko ka ce tun da yi magana dare sai ce afala tasma'un ce kuma ku gaya min da a ce Allah ya sanya muku yini ya zama yini ne har abada rana ce babu dare man ilahun ghayrun lahi ya'tikum bilailin taskununa fi ku ga abu wane ne zai kawo muku daren da za ku kwanta ku huta a cikin sa afala tubsiru ba za ku gani ba kaga da aka yi maganar rana sai aka yi maganar gani saboda gani da rana ya fi amfani ko sai to min rahmatihi to saboda rahamar ubangiji ce ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi ya sanya muku dare dan ku nutsu a ciki ya sanya muku yini dan ku fita ku nemi arziki a cikinsa wala Allah ku tashkuru ko za ku gode wa Allah to ba za ka san wannan ni'imar ba sai ka je inda ba wai an rasa rata ranar ne duka ba ba sun rasa daren ne duka ba to amma yana ɗaukar lokaci fiye da yadda yake yanzu kai a ce yini a nan ƙasar a ce misali in an yini ya fito sai ya awa ɗari ko ɗari da hamsin in dare ya yi sai awa ɗari ko ɗari da hamsin ya kake zaton rayuwar za ta yi a ce rayuwar ka ta sama dare ba ma ka ji daɗi ba dare akwai miyagu da suka fi sakewa da walawa a cikinsa aka ce duk lokaci ya zama gari duk dare ne kaga yi musamman a irin ƙasar na irin tamu da ba haske ba fitila ba ba nefa ba kaga sai Allah kuma wa min sharri ghasiqin idza waqaba ghasiqin idza waqaba shine dare lokacin da da ya dinke da duhun sa to hatta kwari miyagu sun fitowa da dare da rana za su koma cikin ramus amma in dare yanzu za su fito to a ce duk rayuwarka ta zama haka kana bada abin nan saboda ubangiji sai ya tsara ba abin biyu da rana ka fita kai kujuba kujubarka da dare ka zo kai mu وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا kaga yadda ubangiji ya kasa abubuwa wannan ta ce halittar ubangiji take cike da hikima take cike da hikima to shine Allah ta'ala ana yake gaya mana dare da yini ayoyi ne daga cikin ayoyinsa ayoyi ne daga cikin ayoyinsa wanda ya gudanar da su bisa wannan tsari mai ban kaye mai ban sha'awa wanda suke aikin su ko da za ka samu sun yi wani wani kusufi ko kusufi to sai da ya zama na wani lokaci ne akwai kusufi da kusufi kusufi na rana da kusufi na wata dukkan su akan iya cewa kusufi kusufi duk kalmar ana iya amfani da ita a duka duka abubuwan biyu ce khasafati shams kasafati shams ko khasafa al-qamar wa khusifa al-qamar ko khasafa ah, kasafa al-qamar to ana faɗa amma dai a baki an fi a bambancewa a ce kasafat shams wa ce khasafa al to da a ce akan samu wato wani lokaci a samu kusufi na dan lokaci wanda kuma shi aya ce daga cikin ayoyin Allah da yake tsorar da tsoratar da bayansa daga ciki in an gaishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje ayi sallah ayi ta istighfar al-sadaka a nemi Allah ta'ala ya yafi wannan aya ce ayatun min ayati llahi yukhawwifu biha ibadahu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ganta to ku gaggawa zuwa zuwa ga sallah da istighfari wanda zai iya cewa to ai yanzu ana gane lokacin da za a yi kusufi da lokacin da zai wuce saboda haka yanzu an daina ma jin tsoron dan me za mu ji tsoro shi mumini yana kallon abin ta fuska biyu akwai nazara qadariya akwai nazara shar'iyya nazara qadariya shi ya san cewa wannan abu ubangiji ta ala ya kaddara shi kuma yana gudana ne bisa tsarin da ubangiji ya masa za a iya sanin sanda za a yi kusufi na rana ko wata ba tun yanzu ba da dadewa ba wai tun yanzu aka tsake duk masu littafin wanda suka san ilmul falak ilmul hay'a suna iya tantance maka lokaci da rana da za a yi kusufin wata ko na rana wannan sanannen abu ne kamar yadda ibn taymiya cikin fatawansa yake faɗa da cewa wato wanda duk ya san yadda al'adar wato gudanar rana da wata suke ba wani abin da zai hana shi ya san sanda za a yi kusufi ko sanda za a yi kusufi na wata in dai ya san gudanar rana da wata kamar yadda ka san gudanar kwanaki kai da ka san gudanar kwanaki bil ada ka san yau asabar gobe menene gobe lahadi jibi litinin saboda mai saboda ka san yadda kwanakin suke sai dai wannan mai sauki ne wancan kuma sai wanda yake da ilimi na hai'a ya san tafiyar waɗannan abubuwa a cikin abrash din su zai iya tantancewa to amma ba wani ilimi ne na gaibu ba in dai har ka kira shi gaibi to sanin gobe gobe lahadi ma gaibi ne wanda kowa gaibi bane to wannan ilimi ne da duk wanda ya san wannan zai iya shi yasa za ga da sun faɗa kuma sai ka ga abin ya faru ita shi wata yana yin kusufi da baya yin kusufi sai a cikin layalin ibda sai a cikin dare rakin nan guda nan dare rakin da yake da haske din nan sha uku sha hudu sha biyar lokacin da ake da ake wannan azumin muka din nan ayyamul bi to lokacin ne ake wata yake kusufi ita kuma rana ba ta yin zata kusufi sai a layalin isra lokacin da wata ya koye wato irin ashirin da tara da talatin ƙarshen wata shi yasa lokacin da waƙi ne ya ruwaito hadisi cewa annabi dan dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu goma ga wata goma ga wata ibnu ibnu taymiya yake cewa to kaga wannan ko da ba mu san cewa waƙidi din nan waƙidi muhammad ibn umar al-waqidi sai daga cikin malamai masu ruwaya ne sai dai kuma malaman hadisi sun sun bibbige shi saboda haka mutum ne wanda yake an tuhume shi da karya da sauransu to ji ko da ba mu san maganar da malaman hadisi suka yi a kansa ba cewar da yayi an yi kusufi wato dan ma'aiki sallallahu alaihi Ibrahim ya rasu goma ga wata wanda duk ya san littafin hai'a ya san wannan ba haka bane dan ba za ta yi kusufi goma ga wata ba za ta yi kusufi ne a irin 28 29 da 9 irin 30 lokacin layalin isra amma ba ta kusufi lokacin lokacin abin nan ce saboda haka wannan wannan ruwaya tashi ba haka bane yake ce haka nan masu malamai da suke magana malamai na fiqhu da suke cewa idan idi ya haɗu da kusufi ya za a yi idan ana kusufi kuma ranar idi a cikin littafin fiqhu wasu malaman sun ibnu tabi'a ce to kaga da sun san ilmul hay'a wannan iftiradin ma wannan abin da suka kaddara yi wanda ba ba za su kawo ba saboda yaushe ake idi eh ka gani ko dai ɗaya ga wata ba lokacin ba lokacin kusufi ne ko kuma goma ga wata shi ba ba lokacin kusufi ne, ba kusufin rana ba ba kusufin wata ba saboda haka wannan kaddarawar sun yi ta ne bina'an ala zatan su cewa zai yi amma ba zai yi ba to ubangiji yakan samar da wannan mumini yakan kalli abin bisa wato kallo na kaddara cewa ubangiji ya kaddara wannan abubuwan ga yadda suke gudana sannan yakan kalle shi kallo na shari'a kallo na shari'a shine shari'a ta ce idan an ga kaza a je a yi sallah a yi istighfari to wannan nazara shari'a ce don haka mumini zai kalli abin ta fuska biyu don haka a matsayinka na musulmi idan wani ya ce maka ai daman an ce za a yi wannan kusufi ce eh na yadda za a yi to amma an ce kuma in je in yi sallah an ce in je in yi istighfari an ce saboda haka ka kalli jalibin kaddara ba kalli jalibin shari'a daban shi ne watakila ba zai kalli jalibin shari'a ba da shi bai santa ba amma kai musulmi kana da wannan wannan ikhtilal ne juz'i da zai iya samun wata ko rana na wannan lokaci sannan ya akwai na gaba daya wanda idan ya zo to alama ce take nuna cewa alkiyama ta ta mato cikin ashratu sa'atul kubra lokacin da rana za ta hudu daga yamma lokacin ta hudu daga gabas Allah ta'ala da cewa shamsu tajri li mustaqarrin la zalika taqdirul aziz al alim shamsu tajri li mustaqarrin la rana tana gudana zuwa ga matabbatarta zuwa ga inda aka ma'ajinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye abazar ya ce sa inda rana take zuwa yace a yace tana mustaqarruha tahta al-arsh karkashin al-arshin ubangiji za ta je ta yi sujada ubangiji ya ba ta izini ya ce koma ki hudu ta inda kika fito sai ta koma kullun haka ne sai ranar da ubangiji ya so ta hudu daga yamma to ranar ce ki hudu ta yamma ta inda kika fadi to shine Allah ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahu al-mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika لا ينفع nafsan imanuha lam تكن amanat من قبل aw كسبت في imaniha خيرا قل انتظروا inna منتظرون ubangiji يجي me suke jira suna jiran lokacin da mala'iku ne za su zo ko lokacin da ubangiji zai zo da kansa ko kuma wani bangare na ayar ubangiji bangare ba'du ayati rabbika shine hudowar rana daga yamma yawma yati ba'du ayati rabbika lokacin da wani wannan wani tashi na ayar ubangijinka zai zo la yanfa'u nafsan imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu wato rai wata rai imanin ta ba zai amfane ta ba wacce da can ba ta yi imani ba gabanin wannan lokacin aw kasabat fi imaniha khaira ko ta kasance ta yi aikin alkhairi a lokacin Allah baya karbar baya karbar tuba saboda haka rana da wata ubangiji ta'ala ya halicce su cikin halittunsa sannan yana sakara ya sakara su ga yan adam wani lokaci ma yana sakara su su zama mu'jiza ga wasu daga cikin annabawansu kamar yadda Allah ta'ala ya sanya wata ya tsage biyu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nemi ya tsage ya tsage gida biyu wani bangaren yana kan dutse wani yana yana ƙasa ƙasa da dutse wanda Allah ta'ala ya saukar da aya sura suratul qamar iqtarabat saatu wa shaqqa al-qamar wato alkiyama ta matso da, domin wata ya tsagi sannan rana ita ma akwai sallah kamar yadda ya zo cikin hadisi hadisi Imam Ahmad cewa Yusha ibn Nun lokacin da yaje zai zai zai shiga Baitul Maqdis ya ji ranar Juma'a ne da daddare abin ranar juma'a suka shiga yaki bai bude garin ba Ga shi kuma rana ta kusa faduwa kuma a shari'ar taura wanda muka karanta a baya asabar ba a aiki saboda haka kaga ba za su yaki ba su kuma ga shi dam sun kusa bude garin shi ne ya dubi rana yake cewa ke umarta ki ake yi wato zirga zirgan nan da ke sa ki ake an ce ma'amura wa ana ma'amuru sa aka yi ni ma sa ni aka ya ubangiji tsare mu ita saboda aka rike ta har sai da ya fato fato Kudus, ya shiga Kudus da da rundunarsa sannan daga baya ta fadi dan ta fadi kaga an shiga kamar yadda muka ce an shiga yini na na asabar to ubangiji yana tattara waɗannan duka su zama su zama wato a wasu ayoyi ne ga wasu daga cikin halittunsa shi yasa Allah ya ce wa ta'allal laila wannan har ayatai mun sanya dare mun sanya yini zama aya guda biyu fa ma auna ayatan layli sai muka shafe ayat dare shafe ayat dare shine ne shafe ayat dare shine shafe wata to shine wasu malamai suka ce ayatul layli ita ce al shafe ta sawadu sawadul layl shine dare duhu a gaba haske wasu kuma malaman suka ce a'a ayatul lail ay al-qamar din shi kansa wani lokaci za a gaishe wani lokaci zai bace wasu suka ce hasken sa bai kai hasken rana ba shine ma'anar shafi shafi ayat dare din hasken wata bai kai hasken rana ba shine an shafi abin nan dinsa da yasa wasu daga cikin sahabbai suka fassara shi da sawat sawadul lail sawadul lail kuma ai ya biyo bayan rashin samun haske isasshe irin yadda ake da shi da rana wasu kuma suka ce a tun farko can farkon halitta ubangiji yayi wata shi ma yana da haske kamar yadda rana take da nata hasken wato shi ma shaula ce kahrabaiya yana da haskensa to amma in ya ci gaba da zama a haka to dan adam ko ba zai rayu a ƙasa ba saboda haka sai aka shafe shi na sai ya dawo kaukab ne kamar wannan da muke rayuwa saboda haka shi ma yana reflecting din haskensa ne daga daga rana don haka shi ma sai ya zama mai sanyi ne rana ita ce take dauke da harara shi kuma yana dauke da buruda yana dauke da sanyi saboda haka sai rayuwar ɗan adam ta samu ta samu itidali a samu daidaito ce waje Allah ayatan nahari mubsira muka sanya ayar dare ita ce rana ayar yini ita ce rana ta zama mai haskakawa ashe kaga ayar dare ana nufin wata da yake da duhu wato da haskensa bai kai na bai kai na rana ba da yasa ita rana aka ce mata mubsira wato takan sa haskenta takan sa mutum ya ga abin da yake gabansa ya ga ina yake saka fassa litabtagu fadlan min rabbikum domin ku fita da rana ku je ku nemi arziki ku nemi abincin ku wa li ta'lamu adada sinina wal hisab kuma don ku san adadin saurari abin nan shekaru domin da gudanar waɗannan ne za ku iya gane lokuta da gudanar rana da wata da gudanar dare da rana yace khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura yukawwiru al-layla wa yukawwiru lahu al-layla ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara ala al-layl yana wato dora dare akan yini ya dora yini akan dare fi ikhtilafi al-layli nahari wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal-ard la ayatin yattaqun saboda a cikin sassafawar su ayoyi ne na ubangiji sannan kuma akwai lissafi da za ku yi ku gane cewa yau a kaza ga wata gobe kaza ga wata domin gudanar da waɗannan abubuwa wanda zai ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wa hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqawmin yattaqun sannan yace wa kullu shay'in fassalahu tafsila komai mun yi bayani shi daki daki haka ubangiji ta'ala ya tsara komai daki daki ya tsara rayuwa daki daki komai kowane kowane abu a cikin rayuwa yana tafiya bisa tsarin da Allah ta'ala ya ji shi akai shi ma dan adam ya tsara masa rayuwarsa yace ga yadda zai fita ta fuskar halittarsa da kuma ta fuskar shari'a saboda haka ko da bai bi Allah ta fuskar shari'a ba da irin dokokin da ya tsara masa to dole ne ya bi shi kuma ta fuskar bin tsarin rayuwa yadda ya tsara masa ba yadda za a yi ma waɗannan abubuwa gore Allah ta'ala ya ba mu dacewa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in